malamin kauna malamin kauna malamin kauna malamin kauna haɗa zuciyoyin masoya mai shiga tsakanin masoya mai iya soyayya malamin kauna malamin kauna malamin kauna malamin ɗazu nake jiran ka sai dubu dubu ne. wala na da shawar ni na sani ruwa baya tsari ba ba ni labari shi ka san dama kamun mun alƙawari ja karka da bai tabbata ne, zan sanar da ka san hanyar Allah da yawa take kuma Hausa sun ce wani hannun ga Allah bai wani kuma ka san mutane masu tawakkali ne ba ba ba su nake da kai ba eh to haka ne amma ban je gani haka ne lissafin da ya canza bayan ka kawo min labarin fatan zagon nan sai na fita domin sha iska kwatsam sai na arba da wata zinariya mai kyau da ɗaukar hankali komai na tana da baya wanka tsafta iya magana uwa uba tafiya al'uwa ce an taro mace yanzu ma aka fara don yadda nake jin kaunarta ba na tunanin zan yi rabuwa da ita ko da mata aure ce to maza biyu za ta aura za a fara a kaina ko kuma shi ya sake ta nuna ni ya fi cancanta ni rayuwa da ita rayuwa ta har abada tabbi san wani abu? Sai ka faɗa. Ya kamata yanzu a ce mun ƙara wa soyayyar mu girma da martaba a idan duniya. Ban fahimce ka ba. Ina nufin aure. Aure. Ƙwarai kuwa. Haka da wuri? To me za mu jira? Lokaci. Wani irin lokaci ne wannan? lokaci mafi dacewa lokaci sakari ne nehal kada mu sakankance mu samu damuwa a mu. na yi tsoron rasa ki saboda na ga samari suna miki ca aka nehal kin yi shiru baki ce komai ba to me kake so na ce ki faɗi da abin da ya zo bakin ki na tabbata mai daɗi ne ai ita mace allura ce a cikin ruwa mai rabo ka ɗauka wannan allurar na daɗe da ɗaukanta bacin ni ba wani ɗa da ya isa raban da ke sai dai mutuwa ko ƙwarai kuwa yamma ta yi ya kamata mu koma gida ok umarninki ne abin koyi yadda kika ce haka za a yi mu je sarauniyar mata sai da su a tsakanin masoya a jirbar su kauna wanda ya san su bai kai malamin kauna haba furta kalmar so mai sanya zuciya ta yi zafi kau da izar su wai mai yasa ka gajiya da na. amma kin taba ganin zuciya da ta rayu babu numfashi a gangar jiki ta yaya mutum zai tafiya alhalin babu kafa a jikinsa ta yaya ji da gani za su amfani mutum ta jikin da babu rai a jikinsa don haka ba zan iya rayuwa babu kewa ba zan taba gajiya da kallon ki ba ka zurfafa a cikin suna ha a cikin dai kaunar ki dai in dai wannan ne baki ga komai ba domin ba ni da yawan kalaman da zan bayyana miki yadda so da kaunar ki ya shige ni amma ina so ki sani zan iya ba da rayuwata akan kaunar da nake bi amma bilkisu me ke da miki idan kuma aka yi rashin dace ni matar aure ce ya za da kaunar da kake mu amma ta yamma haka zai kasance wallahi tallahi ko ke matar aure ce wallahi ba zan rabu da ke ba kamar yadda na san zuciyarki ba za ta taba baki dama ki wuni guda cirba ki ganna a kusa da ke ba malamin domin ta gabda take da bugawa ina so ki gaggauta janye waɗannan kalaman naki da kike jifanta da su wallahi da ki furta min irin waɗannan kalaman ƙara ki ɗauka ki daɓa min a makogaro na malamin kauna tabbas na yadda kai mai ta ne kuma za ka iya sadaukar da rayuwarka saboda farin ciki na to ka sani ni ma ina ƙaunar ka amma wannan wani irin hauka ne da dakikanci ina ciki ka mafarkin da nake ko ka zo ka tashe ni wai me yasa mutane ku ba ku san ya kamata ba kai fa kace na kawo maka tin dazu kuma na ka zauna ne shi sa na kawo maka banza dan kauye dalla dalla dauki ruwan mana dalla kamar yan dauke ba za ka dauke ba kace a kama kuma an kama kace a dauke kai ruwan ka da shi banza mahaukaci amma na yi da na sanin ma zuwa wajen nan ni da na sani ma ban zuwa. malamin kauna masoyi kawai ina tunanin ya tashi da safe sa a ransa ba zai kai rana idan ko ya kai rana kare sa ran zai kai idan ko ya kai dare kare sa ran za a wayi gari da shi a rai domin ita mutuwa ba ta gwangwasa balantana kuma a ce mutum sai ya shirya mata wannan shine dalilin da yasa nake miki kallo kamar shine ganin da zan miki na karshe ina ƙaunar zama da kai saboda kana tunanin mutuwa ya zama dole ki kasance cikin shiri a kowane lokaci shi yasa na duka wajen kallon shi zuciyata tana fargabar rasa Muhal ya amince da su ke kawai da ke mutu a cikin zuciyata ki bani dama kasance karkashin inuwa guda tsakanin mata da miji. Tabbas ina ƙaunar kuma ina ƙaunar kasancewa da amma ba ni da ikon mallakar ƙwarai. Ita mai iko da zuciya ke hali. ke kadai ce za ki iya mallaka mu kullum fari ta kalmar so sai agun malamin kauna gyara illar so ne aikin malamin kauna sa da so a tsakanin masoya a turbar so kauna. A wato uh, kabir gaskiya hankali na ya gaza kwanciya musamman lokacin da na ga soja ya zo gun nihal ka jikina na ji ta tashi gaskiya kabir akwai abin da yake shirin faruwa babu abin da zai faru habib ita fa mace da kake gani allura ce cikin ruwa mai rabo kan ɗauka sannan kuma babu baiko tsakanin shi da ita sannan babu igiya aurensa a kanta haka zalika babu ta yadda za a shimfiɗa min wata katanga tsakanina da ita kabir kenan ba za ka gane ba wato abin da yake faruwa lokacin da sojan nan ya zo gunta baka ga yadda nihal ta shiga cikin dimuwa ba gaskiya abin ne ya tabbatar min da cewa nihal tana tsoronsa kai ma cewa kai tana tsoronsa ba tana ƙaunarsa ba ni kuma ina da yaƙinin ƙaunata a cikin zuciyarta take na gani a cikin ƙwayar idanta ya isa kabir shi daman masoyi majinyaci ne kuma a wannan lokacin ba abin da ba za ka iya faɗa ba domin ranka da zuciyarka ta yi nisa a dajin ƙauna wanda yake cike da namun daji masu hatsari haɓa kabir jarin so da ƙauna ta fi karfin jin tsoron namun daji so zaki ne mai tarwatsa manya da kananan namun daji in dai akan kaunar ne halle na yi nisa ba zan taba jin kira ba haka zalika ba zan iya saurara kowa ba zan mallake ta habib kuma zaka ce na faɗa maka kinga dan Allah dan annabi tsaki saurare ni zuciyata ta daɗe tana da kun ƙaunarki a cikinta na shiga tashin hankali mara misaltuwa na sha wahala wajen neman ki har sai da Allah ya haɗa ni da malamin ƙauna shi ya sanar da ni cewa in har ƙaunar da nake miki ta gaskiya ce kuma za mu haɗe da ke kuma za ki ƙaunace ni kuma za ki nuna min kulawa da babu wani ɗa namiji da zai sami irin ta dan Allah dan annabi ki buɗe baki ki magana domin na gaskata kirarin malamin ƙauna rashin amincewar ki gare ni babbar barazana ce ga rayuwata zuciyata karama ce kuma gurbin mutum ɗaya ne tak a cikinta za ta iya fashewa idan kai ƙoƙarin tirsasa kanka a cikinta don Allah ka yi haƙuri ka rabu da ni ka je ka nemi wata na san ba za ka rasa mai ƙaunar ka ba duk inda ka je za ka iya ajiye soyayyarka za ka iya cutar da zuciyar da ba san komai ba sai kauna idanuwan da ba su saba ganin komai ba sai murmushi da farin ciki a cikin idanuwan ɗayansu kunnuwan da ba sa jin komai face kalamai masu tausasa zuciya na daɗe da dawoma a cikin duhun ƙaunarki ke ce kaɗai fitar da za ta iya cire ni daga wannan cikin duhun da nake ciki wallahi bilkisu in har na rasa wallahi zan koma daki in rufa kaina daki mai duhu wallahi sai dai a fito da wata na shiga uku bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah iyayen nan fa darajar su ba kaɗan ba ce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 Allah bawan Allah Allah dakata kake kuskura ki buɗe min wannan fuskar taki idan kina tunanin kin shigo gidan nan ne domin ki ji daɗi to wallahi kin yi kuskure nura ko dai ka fara shaye-shaye ne matattawa za ka aura sai dai kai ne nake tunanin ka fara samun taɓin kwakwalwa ka tafi can ka nemi inda ubanka yake ba dai ni ba kai sharri suka sun faɗi ba daidai ba wai kana nufin har yanzu baka fi da yarinyar nan a ranka ba yanzu ne ka tabbatar man da cewa ba da wata kima ba da daraja ba da wani sauran mutunci a idanunka kar ka sake ka taɓa ni masu iya magana na cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi kuma zaka gina ramin mugunta ka gina shi dan gajere dalili ne ke kawowa ka ji mutane suna cewa rashin sani ya fi dare duhu iktisa rayuwar kirki ce yar gidan aminu mahaifinka ne malam musa malam yarinyar nan ba faɗan wanda ya mata cikin nan za yi ba ittisal me zan gani haka tun na fara ganin intisa na sa aka ɗauko ta ne matafiya kamar da wasa ya samu shakuwa tsakaninsa da abin da ya illata ya samu shakuwa tsakaninsa da abin da ya gigita wa rayuwa sai dai kashi a ina gizo yake sakar bai sani bane ko kuma yana sane kamar da wasa ya yi liyafa da rayuwarta sai dai bai san da ita zai wasan sallah ba haka zalika ya yi cakwakiya kuma da rayuwarta bai san da ita zai tarayya ba kamar da wasa kamfanin dutsen mafin production tare da haɗin gwiwar for live record dutsen ma suka ɗauki nan kamuku wannan katon na shiri mai suna kamar da wasa ci gaban shirin isa bawa doro ɗaukar nauyi muhammad bara'u zakka absi mashirin shirin mudassir isyaku dutsen ma labari da kuma tsarawa sada musa yarima mataimakin mai bada umarni murtala h muhammad kamar da wasa wanda ya bada umarni ma'azam a umar Bello Kano Film Productions Abu mai muhimmanci ya kawo ni gare ki. Ka taƙaita shi. Ina son ki. Shi ne abu mai muhimmanci? A duniya babu abin da na maida shiri da ita irin soyayya. Ba ki shirya yin ta bane ko kuma baki da lokacin ta. Ana so dole ne? Na ce ba na yi, ba na yi, ba na yi ka takura min. Gajan haƙuri. an ba dama na zo in gaya maka ne aure nake so wa ka ji wannan yaron aure da sassa baka kana dan tatsitsin ka da kai da ko dawainiyar ka ba a gama ba hidimar cikin ka ma da dawainiyar ka ba mu gama ba sannan zaka ɗauko zancen aure da kai baka da kunya ma wallahi sai na ga ƙarshen shi me zaki wata irin rikirkitacciyar soyayya ce mai cike da rashin haƙuri tsakanin Mima da Khalid. Sakarai, sauna mara mai zafi. Gaskiya kike gaya ba? wannan karamar yarinya ta ce an magana da ta wallahi a cikin makarantar nan sai na san wani duk wani ɗan namijin da zai ɗaga min hannu wallahi sai na karya gajan hakuri labari da kuma tsara shi ya haya s kaya kaga ka bi rayuwa a hankali ka bi ta sansan sai na shayar da Khalid ruwan guba wanda zai ji duk duniyan nan babu abin da ke masa daɗi sai ya ji ya tsana duniyar gaba ɗayanta. da Khalid ya dakata sunan wannan majigi shi ke nan al'amarin sai ya ƙara taɓarɓarewa sai da manya suka gama shiga tsakani sai shi kuma ya tabkata sa ta'asar ana kingin 'yan kwanaki a ɗaura aurensu ɗaukar nauyi ɗan ƙaramin su babban su bello kano fkd ka da cikin hayyacinka kar ka tsaya saboda mace ka zama ga falalle kai ban da wani buri akan wannan yaron face ya zama mutumin kirki ya zama mutumin arziki ɗanka ba zai taɓa zama mutumin kirki saboda ban taba ganin mutumin banza ba irin ɗanka. me kika sani game da ɗana har zaki je kuna mai wannan fatan zan biya ainihin cin mutuncin da kika yi lokacin ɗaukan fansa yayi dole na koma garin mu a yau domin na je na kai wukar da aka kasa yanka ɗan To ke yanzu kina tunanin a wannan lokacin ne ya kamata a cikin ɗauki fansa? An shirya shirin ne tare da haɗin gwiwar Ishaq Nogwa. Ina ɗauke da cikin ɗanka na tsawon wata ɗaya da sati. Da a ce ba ki gayyato ni rayuwarki ba, da duk abin da kike yi sun shigo fada ta sai na rama cin mutuncin da take ya kamata idan za ka yi amo in za ka yi kuka ka wurin lokacin da nake faɗa muku duk ba ku yarda da mutum yana ba da a ce zan yi nisan zaune da na ziyarci kowace ta domin da ba da wannan mummunan labari. Ba da umarni Anas Adam Karayi. Shirin zai rika zuwa muku a duk ranakun Laraba da misalin karfe 8 na dare a tashar YouTube channel din Gajan Haƙuri. Gajan Haƙuri. malamin kauna but it's so